ce ya ci da addini rayuwa yau ta rude yana ci da addini lamarin ai ya canza zai ci da addini komai in ka shuka a dole ka girba abinka komai in ka aika a dole ya dawo maka inda lamarin haka ne dole ka shawo duka a zai ci da addini kuma ya ce da addini ya buru din zamani lamarin launi launi ci da ci da ci da ci da ci da ci da ci da ci da ci da ci da ci ya ce da addini ya ce da addini ya ce ya ce ya ce ya ce ya ce ya ce ya ce ya ci da addini ci da addini الله الرحمن الرحيم وإذا قال موسى لفتاه وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين مجمع البحرين أو أنبي خطبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما نعم نسيا حوتهما yawwa fattakaza sabilahu fil bahri saraba fattakaza sabilahu fil bahri saraba yawwa falamma jawaza falamma jawaza qala limatahu atina ana. laqad laqina min safarina hadha laqad laqina min safarina hadha nasaba hadha nasaba qala ara'aita qala ara'aita idha awayna ila sakharati ila sakharati ila sakharati ila sakharati fa inni nasitu al-huta wa ma ansa لسانه وما أنسانيه إلا الشيطان إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله اتخذ سبيله في البحر عجبا البحر عجبا ذاك ما مجاني وإذ قال موسى لفتاه لا أبره قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أو أنبي حقبا ولما بلغ ولما بلغ مجمع بينهما مجمع بينهما ونسيا هوتهما هوتهما فاتخذ سبيله فاتخذ سبيله في البحر سربا في البحر سربا فلما جاوزا فلما جاوزا قال فلما جاوز قال لفتاه ما جاوز قال لفتاه آتنا غدا أنا آتنا غدا أنا أنا لقد لقينا لقد لقينا من سفرنا هذا هذا الله يغفر tunda aka yi sallah nake ta so ne maka magana sai kuma kafin na farga kuna gaisa da wasu na neme ka na rasa to abu ne da yake ta faruwa Allah ya gafarta malam kuku ne manya ku ne iyayen kowa kowa ku ya sani duk masifar da ta je ta zo mana cewa ake a zogun malami ya addu'a don wannan masifar ta kau ko ba haka ba malam to abin ne da yake faruwa ni abin ya ɗaure min kai sai na ga kamar ku irin ku ba kwa ganin abin ne ko kuma kun gani ne kuka yi shiru kada a ce kun yi abun an zo ana nema a yi muku magana ba daidai ba ku gum da bakin ku to Allah gafarta ma ni dai balle ma dai ne ta kwana-kwanan nan ba shi da amfani magana wannan mata ne wace makociyar nan taku ni da kaina na gani sai a ɗebi yara a kai su wanke-wanke sai a ɗebi yara a dinga zagaya da su wai ana bara ko a ɗebi yara a ce taimakon masallaci ko islamiyya haka ake wannan rayuwar to na ga maimakon na zauna ni ne ta tsinewa ina Allah wa dai don shi ne cikan mutum ka faɗi alheri ko ka yi shiru to ni wannan alheri ne na zo bai kamata gaskiya ku zuba ido ba ta dinga ɗiban yara 'yan mata sai ka dinga har mota na gani an tsaya da ita akwai wata mota da sai da na ganta ni na gane lambar mai motar amma na yi gum ya zo ya ɗauki wasu yara guda uku 'yan mata ya tafi da su to <coughs> da farko tsakanina da allah ban san haka tana faruwa sannan kuma wajibi ne in yaba maka kan abin da ka aikata haka ake so mutanen su zama idan an ga barna a yi maganinta don hana ta ci gaba ba a zauna zaman tsegumi da cin namun mutane inda abin da ka faɗa ka tabbatar tsakaninka da Allah haka ce take faruwa. to insha Allahu an zo wajen ni ba zan zuba idan ba kuma na tabbatar hukumar da take karkashin ta ma ba za ta zuba ita. amma kamar inda ka gaya min yanzu wannan ba gudunma bace ba sai gobe bane sharri ake so a yi magani to ni ma ba zan bar abin haka zan tsaya in yi bincike iya bakin iyawata domin a tabbatar da abin da ka faɗa ɗin nan kafin a magance don ba a kama abin da ka ba eh to gaskiya dai Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka da alheri haka ake so eh masha Allah da saboda Allah da annabi a shaida man kin kawo daki ne dan ki cuce ni a ba haka bane a tsakar gida nace mai magana kika kina ji ni abin da aka yi shine ni yanda nake so ki gane yarinyar nan dai tana gidan aikatau na kaita kuma sana'an sana'an nabi kika kaita gidan kika kawo min ita ku matsalar ku kenan mutanen kauye he ku ki zama da ƴaƴan naku da Allah ya ba ku ku kasa tarbiyyar su a can a tare da ku da daɗi da rashin daɗi da yunwa da wuya da daɗin ba ku iya zama da su a kuma yanzu kun kin kawo min yan nan kuka ce ku binni binni akwai maiko akwai cin daɗi kuma yan nan na abuja na kai ta fa da ce ki haƙuri wata bai ba idan wata i za a kan albashinta duka na wata shida san baki ba a bani kuɗin ta ba har yanzu Hajiya kin san ni har fa idan bana jin alat gaskiya fa da koi matsala. To kawai harka na kawo yarinya ta aiki aikato a bani kuɗi in ji dumus a aljihuna in je in kashe gaba gabana domin na kawo yarinyar nan domin in mata kayan ɗaki da kuɗin da za ta tara. To kuɗi ba su zo ba kina son magana haka ake yi. kuɗi ba su zo ba. To shi kenan ɗauke ni ɗauke gani ɗauke ni madadin aiki. A kin gani ba. Ba ba kai na ba zan yi. Ba su kawo kuɗi ba sai ƙarshen wata. To gaskiya kin Kuma yarinya na gidan aiki wata uku kenan. Wata uku biki. Da na taba cinye miki kudin aikin yarinya? Biki taba cinye mu ba ah. amma wannan karan da kika ga ta isa misali ta isa aure shine kike ne maki ki cuce ni. Da isa aure ba a kawo kudin aikin ta ba. To saboda haka ni yanzu abin da nake so kawai yata nake so. Yake so. Eh. A dauko. Sai ka ta mai. Asarar wa. Ina ji bazan je da kwata TV. Asara ki kai. Wallahi asara. ta ki suka miki daki. A to ba da kudin da kike biyan kuɗin haya ba, a kike kike sai. Ko me nake ina ruwanki? Ina ruwanki? ai na taimake. Naki ne? Na taimake ki kai. Kami a kami. Oh yanzu zan ka miki yar. Yanzu yanzu ne nake son yata. Zan tafi da ita zan je mata aure. Ba anan garin take ba tana Abuja. ai a Lagos ta je aikatau Abuja Abuja kai ta aikatau yanzu kuɗin jirgi Abuja na kai ta gidan Hajiya Mandiya aikatau mhm. a yanzu ba zan je Abuja in da akan zan ka miki abai ki bari a kwan biyu kwan biyu yaushe nan da kwana bakwai abin da nake so da ke je biki da amin da yata idan ba haka ba hukuma za ta yi aiki ke da gidan gaba da kai na danna hukuma shar wallahi billahi lazi to kuna ji dai ku kuna ji wallahi ku kiyaye kai ma kin ji ko kin ji ko kuna ji wallahi tallahi kiyaye an ji ko kun ji ko kun saurara yauwa duk wacce ta dauki irin wannan halin qur'ani kore ta zan yi kore ta zan a gidan nan rayuwa yau ta rikice ya ci da aji duk abin da ka faɗa na ji kuma na yarda da shi kuma na san da haka dan ni ma musulma ce kamar yadda kake jin kai musulmi ne yawwa amma ina da hujjoji na ko hujjojin nan na tanta mijina i mutu a nan unguwar waya ya zo ya kwankwasa kofa ice kwan kwan kwan kwan hajiya yau ga gero kisha, ko ga wannan ki ce fa ne lokacin da mijina na dare kowa nuna mana kauna yayi a ashe an fi son mutum in yana da rai ashe an ka mutu kamar iyali wulakanta ka jama'a ke yi ina fa sanar da duk abin da nake yi malam ka kace ban san me nake ba kuma wace sana'a zan yi wannan sana'a na zaba sana'a ta fi dubu a duniya duk wanda mutum yake so ita zai shi ga zai fice shi a rayuwarsa shikenan duk abin da kika faɗa na ji ni dai na sauki haƙƙin da Allah ya ɗora min a kaina idan kin yi amfani da shi kin ji kin tsira idan baki amfani da abin da na faɗa ba inda baki fasa abin da kike yi ba sarkin da ya halice ki kawo shari'ar ba zai fasa abin da ya nufin zai miki ba sai an jima sai a kawo wata sana'a a ce ungo wannan bar wannan abin da ake kenan ni fa ban san ci da addini qur'anin ma ba za mu bi ka ba haka ake sai ka tara gemu na ya shari'a sha Allah ma sha Allah la shiru la quwwata illa billah al haqqu bil in gemun ne ni ma wallahi ga su guda uku wallahi sai in bari su tsayi ni ma in shiga ina yi to dalilin kiran ki ne magana ta magaji ya zama dole ci to duk iyayen da nake so magaji ya zama mutumin kirki mai fahimci karatu ya ilimi to fa yaki nayi nayi nayi da haka nace a matsayin ki na mahaifiyarsa ki ji wannan abu ya fi ƙarfi na malam ka taimaka min kamar inda Allah ya taimaka maka malam yaron da baraya ne hakuri za ka yi ka ƙara hakuri akan hakurin da kake malam ka taimaka min malam ka ci gaba da addu'a kamar ni ma inda nake addu'a Allah ya shirye shi ya shirye shi shirin addinin musulunci malam ba kai wa zai mun <laughs> sai Allah da ya halice mu da ya ji na san maraya ne kuma haƙuri dole ne shi ya bani dama ya kawo iyansu amma ɗaukan maganar yau daban ta gobe daban ɗaukan maganar yau daban ta gobe daban wannan ya kawo min ƙararsa kaza wannan ya kawo min karar ce da rike yaro ya fi dubu ma wanda na ɗanɗana azaba ba kamar wannan yaro magaji to ka yi haƙuri malam ka yi haƙuri ka ci gaba da haƙurin nan da kake yi malam salam salamu alaikum rayuwa yau ta rikice za ci da salamu alaikum rayuwa yau assalam salam salamu alaikum assalam salam sannan mu dai muna lafiya sannan mu dai na gajiya ya yi ɗan yaro hajiya tana nan ne

yo gidan cin arziki ai ba na rabo da baki kullum ƙauyuka gari gari jihohi zuwa ake a gidan yayi suna hajjaji kenan ko local government ba za ta gaya miki ɗaukar ɗan adam ba haka yake ya himma a gashi muna cikin san rukon mutum rukon mutum sai eh, Allah hajjaji sai an ta haƙuri yayi duk lauci nake kawo kowa nan hajjaji kenan kana kokari fa ah, hajjaji mutum to ba komai a lokaci ne um yanzu wanne kake bukata to hajjaji magana dama da muka yi da ke ne eh. ta maganar yaran nan. Ai kuna tanadan maka samarin nan tuntuni sun shirya kai suke jira. Ya sam yau a fito a fito a fito samari. Kuna ina ne? Rayuwa yau samari maza a shirya. Rayuwa maza a shirya. Yana ci da addini. Ba a wasa da neman ɗaya da kwabo. Barka da zuwa. Yawa gaisuwa. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Ina gajiya. Muna lafiya. Ya himma. Alhamdulillah. To da Allah a tashi a ƙara gaida ni. Yawa. barka da zuwa Sanda da zuwa ina gajiya muna lafiya ya himma da Allah kare mun guda daya barka da zuwa an zo lafiya to da Allah ku tashi ku kare mun da rakiyar wata ci da adini barka da zuwa barka zo lafiya yara Hadda ɗiba shoki? Hadda shoki. To ni ba shoki zan ɗiba ba sai dai na ɗauki takara madalla. Hadda manya? Madalla. Ayo ni ma ba abin da a baya ba shoki. to shi kenan to abin da nake so da ku ga mai dungurungun ya zo komai ya ce ya yi aladabi da biyayya a ba shi haɗin kai ɗari bisa ɗari da inda neman kuɗi yake a ba shi haɗin kai a yi. hajiya da kika yi min magana ana mm. cikin yanayi kin san me ya janyo mana barin Allah ki duba fa ki ga yadda hinkafa ta zama a ƙasar nan yanzu da an ganka da buhun shinkafa sai ka ji rabul a ci lafiya da inda neman kuɗi yake a bashi haɗin kai a yi ina so kusan cewar duniyan nan kun fito nan gidan ne domin neman ɗari da kwabo wa ba kula ka suke ba a wannan zamanin da abin da ya ce ya yi ku yi an gama an gama kuma idan an samu a zo a gayan nawa aka samu an ji ko Allah ba da sa'a insha Allah sai ku muje to sannan kuma abin da nake so da ku kamar yadda ta muku bayani duk wasu abubuwa yana hannunta insha Allah hanya an gama an gama a san insha Allah Allah ba da sa'a ci da addini rayuwa yau sanin mu da kai ba ka sallama ta sosai kanki da mu na baka samari karci ga sunan kuma aiki suke maka kuma da ka karfi Kuma sanadina eh. yana da kyau ne a fidda ni domin gidan nan ina biyan kuɗin lantarki kuɗin ruwa ina bari mm. ina biya mm. yawa a taimaka a dinga ba da mu a samo da yawa a taya mu da addu'a Allah ya bada sa. komai in ka aika ta dole ya dawo maka akara makalla akara makalla Allah ya bada sa. ka shawo duka Allah zai ci da addini وكم تقصص هذا المعنى منتهل da labi abin walai sabil waladi ji kan malan kenan Wakamta kam takassasa hazal ma'ana muntahilun lam yadla da labi abin walai sabil waladi Allahu akbar abinda nake so da mu dan ba zan ce da ku ba dan hanni yawwa idan muka fita kar ku je gurin wanda ba shi da hannu da shuni duk mutumin da kuka gani da sabuwar mota da riga tas tas gurinsa za mu je kun gane taimakon me taimakon me taimakon masallaci na ce taimakon me taimakon masallaci almasajidi eh, taimakon me masallaci

komai in ka aika da dole ya dawo maka inda lamarin haka ne dole ka shawo duka a zai ci da addini kuma ya ci da addini ya din zamani lamarin launi-launi Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile. Gaskiya ba zai. Hajiya. Kakan ce haka mana. Haba, haba mai Hajiya. Me aka yi aka yi dubu biyu? Kusan su su tara fa kuka tafi. Wuni guda tun safe har yanzu? Hajiya, kin san akan mai muka yi wannan fitar? Mun fita ne akan taimakon masallaci. Kin san mutane yanzu sai dai ki ji ana na san abin da yasa kin sa rai, za ki ji ana ta magana an ba da miliyoyi, kuma duk zance ne wani abin. Hmm? mun je akan taimakon masallaci ne abinda aka samu ba wani abu bane da yawa eh kina sa rai ne da ki ji ana ta magana an bada neran gidan nuri za a gina masallaci a na huce gidan nuri daidai kusa da gidan mai gari gabar da rumfa kasuwa ni ba na son surutu da yawa gaskiya rai ba ta ike yaran nan wurin su su tara ne kuma wutar lantarki a cikin kuɗin da aka aka ake ba na gaya maka ruwan famfo shara duk abin da ka sani abincin da zan girka a gidan nan duk a cikin kuɗin ne fa kuma a haka zan samu nawan ajiye ni sa a bankin kika adaki hajiya ina da magana wallahi ya kadan dubu ina da magana mutum tara dubu zaki iya sa hannu aljihu na ki caje ni dan me yasa sai na caje ka kawai ni dai in ba an ka sake mu haka za ta sake tani nan gaba to ba komai haji ai ba a haka yanzu masallacin masallacin tsangaya da kuka gina masallacin tsangaya da ya kuka gina shi duk a irin haka ne ciwaciwar bayan an gina ma can aka ya biyo ta ta abin nan to ko ta ina ibiyo ni ni na na je tsangayen na gani masallacin a can ba abin da kuka zuba musu a ciki dubu biyu yara tara in baka yara tara ka kan dubu biyu da renin wayo wallahi dan an ga ina da haƙuri ne ma shi yasa amma zan zan bude ido wallahi zan bude sosai dan Allah dan annabi a samu wani ya sai min gida a nan garin ko karami ne mai daki da rumfa don girman Allah kina dini kai kin mai kaunar annabu don girman Allah ya sai min gida kaga ko ba ka ji kin mai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama me so ya gama lafiya don zatin Allah a sai a sai min gida ko daki da rumfa ne don girman Allah a sai min gida Dan girman Allah a samu wanda zai sai min gida. Ci da addini. Rayuwa yau ta rikice ya ci da addini. Rayuwa yau ta rute yana ci da addini. Aji ya zauna sai jiransa muke yi. A bata mana lokaci. Ah, <laughs> salamu alaikum. Alhamsu ina gajiya. Muna lafiya gida. Alhamdulillah. Ya hidimomi. kai da na ce in mun tashi ka zo a sallame ka da wuri kuma sai na neme ka na rasa lafiya dai ko a lafiya kalau na je gida ne na an kai musu kura su an kai an sallame su an sallame su ka abin ai rayuwa abubuwan expenses din yawa ga wannan sai ka yi amfani da ita a ɗari biyar ce eh ka ce ka sa aljihu kai ala kai mu da ita ba ka ganin yadda rayuwa take wallahi yanzu a cikin garin nan akwai wanda yau ɗin nan bai ci abinci ba kuma ya dogara da Allah ya haƙura ina laifi ai in kaga ana tsitsi tsitsi rashin godiyar ubangiji ne kamar ya kan muka samu nawa ne to kuɗin duka da Allah ka yi abin da zai ba za ka yi alakai mu ba Allah ya ƙara maimaita mana ka samu ka rena ɗari biyar yanzu yau wani yana nan ma yanzu so ake yi magana ba lafiya a asibiti Allah ya baka lafiya ka samu ɗari biyar akwai wanda ya kasa kaya fi na dubu ɗari biyu bai ko kwandala ba biredi ma yake so ya shiga da shi gida dole ku zagi shugabanni wallahi ba zai yi ba na ga tafiyar mu ba ta zo ɗaya da kai ba saboda me saboda kawai baka shirya gaskiya wannan haƙƙin Allah ne zagi na za kai ka shigo har gida na kai mun rashin kunya dama baka da kunya a gaskiya an dai akan wannan ne ba ni da shi ha musu ya za ka ci min haƙƙina da Allah ka yi abin da ba ka faɗa mutumin kirki irin ka ka faɗa ba za fa kai min kalamai ka cucan ba kaga inda hannuwa na kawai ciwo suke yi awa da Allah ka yi abin sai ka ce ka tuka giwa tina tini kai kaga wani yana nema kayar a to ya ba zan yar ba lalle kai kai baka da kunya cikakken mara kunya ne kai wallahi ka dubi ido na in baka kuɗi kayar ta ya za ku gode wa Allah duk mutumin da bai gode Allah ba zai gode azabarsa dole ku zauna a gurin mai shayi ku rika zagin shugabanninku ku ce ba su yi muku ba zagin shugabanni kuma kai ka zo ka cuce ni kai adalin ne fita ka bangu nawa muka samu fita ka bangu to wallahi harkan nan sai na tarwatsa ta kamar yaya wallahi sai na sanar da hukuma <laughs> yaro ke za a gani yaro ai an hana bara ko hmm. kuma kai mun ba na kashashe bane ba ka zo ka riga ka naɗe ka zo ka riga ka naɗe nema ne na taya ka muka je aka nemo mu na sha wahala kuma ka zo ka cucan to dama wani wallahi sai ka san da wanda kai yo me za kai wallahi me za kai min bayan na ci dubu sai ce to ba nema ba ne kuma da laifin ku in ma da laifina ba abin da kuka sani sai zama gurin mai shayi ku zagi wancan ku zagi wannan kuma wai a ce a haka wai za ku ga adalci dole annoba ta zo mana tunda ba ma yi wa kanmu adalci ba Salamu alaikum. Alaiki salamu. Sanajiya ina Yawwa lafiya lau. Na gajiya. Ba gajiya. Ya aiki. Mun gode Allah. Na yawo. Lafiya lau ba gajiya. Wallahi irin taimakon da kike wa al'umma mm. shi ne da naji na ce barin kawo wa'annan marayun. Ya'ya ne marayu mahaifinsu ya mutu. Kuma dangin ubansu ba komai suke ba mu ba. Haka fa suke mutane. Shi na ce barin zo ki taimaka mana. Mm. Amma mutane idan mutum in mutu sai a wulakanta iyalinsa. Wallahi ba sa mana kuma mu babu ba mu da abin da za mu ci ba mu da abin da ai na ga alama sai wa Allah ka suke taimaka karki kada sa aiki na ne na ma gane me ike tafa da ku wa'annan yara zan dauke su kamar ni na haife su a ciki na kin gane karki ji komai ni dama uwar marayu ce amin ya Allah ni uwar kowa da kowa ce duk wanda izo nan cin arziki na zai kwa samu Allah ya yarda ni ba ni da matsala to abinda za a yi ta kuma dan Allah dan Allah ku bi ta saura kafa duk abin da ta ce saurare niki ji kafin nan ki masa nasiha wayannan zan duba su in ga me ya dace su kina ji duk abin da ya dace idan gidan aiki zan kai su akwai gidajen masu hali da nake kai musu yan aiki idan kuma nan ne ɗaya daga cikin su zan iya bari akwai ayyuka na nima wanda in an min nima zan biya kuɗi yawwa idan kuma gurin mai tallan abinci ne wadda take a bakin titi na siyarwa duk abin da idace zan dauki ɗaya daga cikin hada ta mai sai da abinci ni dai na kasu ne kawai ki taimaka mana wanda kike ne taimakon nake so zaki ji abin da ake ba wani abu Allah ya taimaka je kiki bar su to ke ku eh. kuma gashi nan dan Allah dan Annabi ku bi ta kaman ni na kaman ni ce dan Allah kar ki damu wannan na fi saba je ki je ki kawai Allah ya taimaka yawa duk wata shida sai ki zo ki karbi kuɗin albashin su eh, bayan wata shida yawa a dinga mana dai addu'a yawa in na kai ki akwai shago ma na biyodin shi ma za ki iya jiran shago duk akwai fa ayyuka fa duk mutane masu buƙatar aiki duk ana zuwa guri na yawa in kuma wata za ta iya maimin a cikin ma sai a kai ku Allah mana soyayya ke ka saki shiga harkata wallahi eh, ka saki shiga harkata ka saki shiga harkata ina ga maka abinci na ne fa yake so to a yi hakuri a bari abincin nan ana wulakanci wallahi sai na ma wulakanci wallahi sai na ba wulakanci yi hakuri ku je ya haƙuri ya haƙuri wallahi sai na tuzar ba ku da haƙuri wallahi wani ne ladiyo ladiyo ya ki mana ladiyo so <laughs> ga baki an samu sababbin fuska Allah diyan da ladiyan da ya wasa duka ne to ki kai dakin can ku shigo kai su can ai duk bibi ne ko a dakin ko ko ina bibi ne to ki ba su daki guda daya sai su zauna a share yaya kai a titi me kake yi abinci abinci kai da ci ba ki ba ci da addini rayuwa yau ta rikice ya ci da addini wanda ya wadata Allah zai wadata shi kowa ya ba mu Allah zai ba shi lamarin ai ya canza zai ci da addini komai in ka shuka a dole ka girba abinka komai in ka aika a dole ya dawo maka inda lamarin haka ne dole ka shawo duka a azaici da addini duk mutumin da ya bayar Allah zai ba shi. mutumin ya hana Allah zai hana shi ya jama'a ku taimaki addini kar a bar ku a baya wajen taimakon addini kar ku yadda a rusa addini da ku kar ku yadda ku zama koma ba Amém! kokarin kunyata musulunci Allah ga ka gashi salamu alaikum al'umar annabi salamu alaikum jama'a tun mutumin da yake kasuwanci ya tabbatar da ya tsarkake kasuwancinsa tsarkake kasuwanci ba wani abu ba ne. ka taimaki addini muna cikin wani hali na rayuwa gobara mu kai a makaranta komai namu ya fita komai namu ya kone yara muna da almajirai sama da almajirai kwaya ɗari biyar yanzu almajirai na basu kai fi kwaya ɗari ba muna cikin wani yanayi a taimake mu don Allah malam saboda annabi a taimaki addinin musulunci je ka miƙa masa leda je ka miƙa man leda miƙa man leda a taimaki musulunci miƙa musu leda je ka kai leda je ka kai leda je ka miƙa leda ku je madalla Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya lada Allah ya taimaki musulunci Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar duk mutumin da yake so ya ci fuskar musulmai Allah ga ka gashi shuka a dole ka girba abinka komai in ka aika a dole ya dawo a taimaki musulunci yan karanta kar a barku a baya wajen taimakon musulunci a taimaka musulunci a taimaka wa musulunci Thank you. ce ya ci da addini rayuwa yau ta rute yana ci da addini lamarin ai ya canza zai ci da addini komai in ka shuka a dole ka girba abinka komai in ka aika a dole ya dawo maka ne lamarin haka ne dole ka shawo duka salamu alaikum jama'a yan uwana musulmi ga ɗan uwanku musulmi ga ɗan uwanku musulmi almajiri yana cikin wani hali da shi da ɗalibansa ina tare da ɗalibai sama da ɗalibai ƙwaya ɗari biyu to ruwa ne ya zo ya tafi da makaranta ta bayan ruwa ya zo ya tafi da makaranta ta gobara ta zo ta cinye gidan da nake ciki da su wannan yaron da kuke gani maraya ne mahaifiyarsa ce ta rasu gobara ce ta cinye shi wannan baiwa Allah ita ta karɓe shi madara ma wannan yaron kullum sai ya sha madara ta dubu biyar kullum wannan yaron sai ya sha madara ta dubu biyar da kuke ganinsa kuma ga yanayin da muke ciki na rayuwa kowa ya riga ya san abin da ake ciki na rayuwa to a taimaki musulmi duk mutumin da ya taimaki musulmi Allah zai taimake shi to a rufa mana asiri a taimake mu wa zai yi saboda Allah ya karɓa ranar gobe alƙiyama Allah ya biya lada na gode madalla karɓo min can kai karɓo min can Allah ya saka da alheri na gode madalla madalla yau na gode Allah ya saka da alheri Allah ya biya bukatu malam na gode madalla Allah ya saka da alheri kowa ya riga ya san yanayin da ake ciki kowa ya riga ya san yanayin da ake ciki kowa na gode na gode na gode madalla mun gode madalla alasa yaro na gode Allah ya biya bukata ashe har yanzu muna da ragowar adalai har yanzu muna da ragowar adalai ba ku ne da kuka ba ni ne da kuka ba ku ne da kuka ba ni ne da kuka ci da addini rayuwa da kai nake magaji Allahu alam. Zan kwaɗa mamari. Da na na ganka wannan kaga wannan ba shine kare na farko da na ganka ba shiru ne maka wallahi malam makiya ne kuma ni na san ko su wane ne yan uwana ne almajirai suke suke jifa na ba wani makiyi sai kai kai ne ba ka san kanka su ne Allah yake faɗa waɗanda suke zaluntar kansu ai kai ne kai ne magaji daya ka ji duk mutumin da zai je ya sha gidi, ko ya ɗaura hannunsa ice bai da lafiya Allah ne ya ɗora masa bayan ba Allah ne ya ɗora masa ba ko ka zo kuma ka zo ka lankwasa kafarka ko ka zo ka ci da ceto ko ci da addini irin yadda aka gaya mun, kana sa gemun banza gemun ƙarya kana zuwa kana cutar mutane suna baka kuɗi to kowaye wannan na karya ta sakamakonsa sai wannan abin da ya same shi ko a kanka ko abin da ka haifa sai abin ya same su kullaman ta ba kadai sai mutum tuba yi Allah in ya ga dama sai gafarta masa wallahi haramun kake ci kuma ka sani ba ba ba ka yarda ko kar ka yarda Allah ya tanaji gidaje guda biyu ɗaya dai na azaba ne alƙawarin sa ya cika shi da makiyansa shine wuta ɗaya ko babun da zai cika saboda faɗin rahamarsa shine na aljanna don haka abin da nake gaya maka ko ka yarda ko kar ka yarda ni ba aiko na Allah ya yi wurinka ba ba kuma manzanci ne ko wata nubuwa a kai na balantana Allah ya to ka zo kana sha min taba kana da wani rana zai ɓaci ba zai ɓaci ba in ma sha kiran wai ma ka fura in ka ji shikenan in ba ka ji ba shikenan ka zo hannun kai kana sha min taba Allah na tuba ko salansar gwari ce kai ko salansar eh, jirgin ƙasa ce kai ina ruwana. na rayuwa yau ta rikice ci da addini rayuwa yau ta rute yana ci da addini lamarin ai ya canza zai ci da addini na ce salamu alaikum jama'a zan faɗi gaskiya duk ɗacinta komai in ka aika dole ya dawo maka akwai malamin da yake jin tsoron ya faɗi gaskiya to mu ba ma jin tsoron kowa sai Allah idan akwai malamin da yake ganin ya razana wajen faɗar gaskiya to ni ba shi bane ba na je gidan sarki na yi wa'azina na fito lafiya kuma sarki ya gamsu kuma ya mun godiya na je gidan gwamna na yi wa'azi na gwamna ya gamsu har aka bani abinci na ci gwamna ya mun godiya na shiga fadar shugaban kasa na shiga lafiya na fito lafiya kuma na yi wa'azi na lami lafiya kuma an karba ina ne ya rage min a duniya na je gurin aiji na ƙasa na zauna da shi ne masa wa'azi da yake shi ma mai karɓar gaskiya ne kuma ya karɓi wa'azina kuma ya mun godiya ina ne ya rage mun jama'a mu koma ga Allah wallahi wallahi sai mun koma ga Allah za mu zauna lafiya a ƙasar nan sai mun daina wa junanmu sharri sannan mu zauna lafiya a ƙasar nan sai mun yi wa kanmu adalci mun ji tsoron Allah sannan Allah zai sa mu ji daɗin zaman duniya me duniya da idan malami gwamna ya kira malami ba zai je ba sai dai shi gwamnan mm, mm, sai dai malamin gwamnan ya je gurin malamin yanzu fa amma kowa ya ƙi faɗar gaskiya kowa tunanin aljihunsa ike ta ya za mu zauna lafiya da akwai tausayi akwai imani akwai jin kai yanzu fa kowa aljihunsa yake yi wa dole bala'i ya baibaye mu da ka ga mutum Allah ya rufa masa asiri ka dinka jin haushinsa kenan kai masa sharri kuma auli ya sumut in ba za ka faɗi alkhairi ba ka yi shiru amma kullum sharri muke wa junan junanmu shugabanninmu ba ma yi musu addu'a shugabanninmu ba ma yi musu adalci kullum muna cikin zagin shugabanni babu tausayi makwacinka yana cikin wani hali ba za ka iya bashi daidai da gero kwano ɗaya ba sai ya mutu sai a tafi a kinkimi shinkafa a je a kai gidansa to tun da raina duk wanda zai taimake ni ya taimake ni bayan na mutu duk mutumin da ya je ya kai min hatsi gida ban yafe masa ba da raina da ƙwari na a taimake ni da raina da ƙwari na a taimake ni ba sai na mutu ba mu zama masu adalci mu zama masu son junanmu sai a zauna lafiya a ƙasa amma mutuƙa kulli muna ga junanmu sharri shi yake fita daga bakin junanmu ta ya za a zauna lafiya dole annoba ta shigo dole a ce a killace mutane eh da haka muke ana ciyayya da idan wata bukata ta taso ma makocinka ya nema da 'ya'yan makoci da makoci wani ma ba a gane dan wani gida ne shiga wancan gidan yawa da ƙasa ya shiga wannan gidan yawa da ƙasa kuma aka tashi yin shayi duka 'ya'yan unguwar za a ba yanzu ba kana ɗaukar wani yanzu dan wani za ka yi shayi sai a fara cewa a ah, matar gidan ce za ta fara cewa alhaji gazawa mu kai har mun gaza da wannan zai zo ya ɗauki ɗan mai zai masa shayi ba mu adalci yau idan kaga wani Allah ya rufa masa asiri Allah ya mar arziki baka da wani abu da zaka faɗa na alheri sai dai kai masa sharri ka ce kaza yake kaza ake da shi kuma ka ce kana son kaga adalci to wa'az ina jin ka ina da tambaya menene tambayar ka akarmakalla wa azumi ya taho kuma baka nushashe da masu kuɗin mu ba su ji tausayin al'umma fa talaka suna cikin wani hali eh ya kamata ka gaya masu halin mu su kula da talaka fa kuma gashi yanzu ana cikin wata cutar zamani wai ta ko kulora baros ko mecece magana kulora baros annoba ce duk duniya ana annoba amma idan annoba ta zo mu muke yin addu'o'i kuma kaga Allah ya karba amma yanzu ba a nusantar da mutane ma akan su yi addu'a an yi shiru an yi mursisi tusan mu kitsiya sai an fara fut uku sun mutu abun kure takwas sun mutu a yamma sha ɗaya sun mutu a nan sannan mu ankara wallahi duk so wannan abin da ka gani wannan masifar wallahi in muka koma ga Allah ba wani wanda ya isa ya zalunce mu mu muke zalunta kanmu da kanmu mutum ya kamata a duniya mutum kullum mutum ya kamata ya rinka yi wa kansa da kansa kansa da kansa shari'a mene yau mai kyau mene jiya mai mara kyau sannan me nake ciki mai kyau me nake ciki mara kyau sai a zauna lafiya mu koma ga Allah kawai a yi magana kuma a ɗan ja hankali kan magana hassada hassadan nan te tsamari ai na yi maka magana akan hassadan nan te tsamari ai na yi maka magana yanzu wani haka kawai sai ya rinka jin haushin ka ka wuce yi da kai ya zage ka kuma ya ma sharri eh aya qur'ani ce guda wallahi bismillahir rahmanir rahim ka san ni almajiri ne ba malam bane wala taqufu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana kar ka ce ka ji baka ji ba kar ce ka sani baka sani ba kar ce ka gani alhalin ba gani ba ko masu rubuce rubuce a facebook haka kawai mutum ya kirkiro abu ba a yi shi ba kawai ya rubuta ko ka kirkiro abu ka yi wa dan uwanka sharri wallahi ranar gobe alkiyama sai Allah ya tashe ka ya maka shari'a da wannan gaskiya ne in mutum zai ji in mutum ya ga dama zai ji in mutum ya ga dama bai ji ba shikenan salamu alaikum al'umma yau kwana na uku ina tafiya a hanya iya kuɗin mota abin da na bayar kafin in shigo cikin wannan gari dubu talatin da uku na biya da zanna dandan na zo na faɗakar da mutane na wa'anzantar da mutane ga shigo gobe nake so in koma ƙauyenmu ba da ko dubu biyu in dai har yanzu akwai masu imani a cikin ƙasar nan har yanzu a haɗa min dubu goma idan har yanzu akwai masu sauran imani a haɗa min dubu biyar kai na sakko a haɗa min uku na sakko a haɗa min biyu ku je ku zagaya mu gani a zagaya mu gani zagaya ko ina mu gani ce biyar goma ku sa a hula ɗari biyar ku kawo min biyar goma ai ba fiye wata zan sha ba biyar goma a sa a hula mai ɗan kauri kaurin a bani a hannuna Allah ya biya ce to Allah ya saka da taimako jama'a to Allah ya saka wannan kar ku sa a hularku kar a sa biyar a hula har yanzu akwai masu sauran imani wannan ba ta hula ba ce biyar goma ita ce a hula biyar goma ita ce a hula wannan bawan Allah da ya bani naira ɗari biyar wannan bawan Allah da ya bani naira ɗari biyar Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya a mizani mutane ne ba su gane mai alheri ba wallahi duk abin da kai saboda Allah sakamakon ka tun a duniya za ka ranka gani yanzu wani sai je ya liƙa maka ɗi miliyan ɗaya miliyan ɗaya zai liƙa maka ɗi sai a kama gidan biki miliyan biyu na rantsa da Allah a kasa saiwa malami ƙur'ani izufi sittin na dubu goma kuma a ce za a zauna lafiya ka ga mutum momari kawai ya sai na dubu uku amma dalodin kala kala tufak ne wane ne arkeli ne ban mali ne waye na dubu takwas amma wallahi babu kawa'idi ko na naira hamsin a wayar kuma ce a zauna lafiya a samu wani ya kara min ɗari biyar ɗin wannan kulora baras ɗin allah ya kore mana ita a bani ɗari biyar a dubi girman allah a ban naira dubu a samu wani bawan allah mai imani ya sai min fanta to ina jinki Alkai sa ka gana aikin kiran ka ba komai bane alheri ne ana cewa kina kira na sai na jiga sai na jinan dina yayi wani das kawai sai na tsorata na ɗauka wani abin dan kin san ni ba wahala a ce na laifi na taba fada rijiya saboda ƙina da ake aka ce na ta da kura shi yasa nake tsoron rayuwa amma dai lafiya kan na duba na gani ne mutuncin ɗa namiji yana da mata hmm. mutuncin ya mace ita ma ce tana gidan mijinta <laughs> to shi yasa na ga ya dace duk wani abin da mutum yake a rayuwarsa babu abin da ya kai aure kaga na san halinka ka san nawa hmm. kuma tabi'unka da halayyanka duk sun burge ni hmm. to shi yasa na ce bari in kirawa ka don madaidaita sai ka zo <laughs> mai maganan aure da kai anya kwashe ma'u tsakani da Allah kike so na ba da wata manufa ba ka yarda da ni ni duk abin da ka gana yi to wallahi tsakanina da Allah zan idan ko har ba tsakanina da Allah zan yi ba bana fatan Allah ya bani ikon farta zuciyata a tsarkake take ka yarda da ni to shikenan ya kuka yi da hajiya eh mun yi magana da ita da dai ta nuna min rashin amincewanta amma dai da na zauna da ita na fahimtar da ita ta ce min to babu damu Allah sa hakan ne mafi ali to ni kuma gaskiya yanzu maganar da zan gaya miki ba ni da niyyar yin aure domin ban ajje ba ba a ajje min ba ai na san da haka Allah shi yake ciyarwa na san da baka da shi din Allah zai rufa mana asiri ai shi zama aure zaman ibada ne zan iya haƙuri ba damuwa zan duba an gani abinda na shawara da zuciyata dan ni ba a yi min ba a min karfa karfa kuma sai ka yi shawara aure ne fa Allah shi yake ciyarwa Allah ne yake ciyarwa na san ai baka da shi a haka zan yi haƙuri da kai ai aure ibada ne zaman haƙuri ne zo na ai aure haka kawai ake auren sagarram ni zan yi haƙuri da kai ko baka da addini rayuwa yau ta rikice ci da addini rayuwa yau ta abin da yasa na kirawo ka ya kamata ka nutsu ka rike maraicinka ka rike ilimi ita ce babban madogara a gare ka ba ka da wani abin da ya fi ilimi mahimmanci a gare ka. Gogo, kullum kullum kullum kullum magana kenan kullum magana a shiryu a nutsu shiruwa da nutsuwa zuwa take da shiruwa da nutsuwa zuwa yake kuma na ina ina son nema ga na samu wannan abin da kike so ki ga na na samu na tsinci kaina a ciki to amma zuciyata ce ita ce kullewa min zuciyata batta da kin san zuciya batta da kashi ni yanzu ma aure kawai ni zan yi shikenan lillahi hamdihi gara kai aure ko za ka daɗa nutsuwa ni alhamdulillahi Allah ya anshi addu'ata ka yi auren ma Allah ya taimaka ka samu wadda kake so ko ga sanan ni so nawa suke ma ni ina gudun su ma mm, to ai addu'a ce Allah ubangiji ya taimaka kuma Allah ya daɗa shirya ka shirin addinin musulunci ci da addini gyaran fuska da wuya yake koya tsuya garzo garzo garzo garzo inna lillahi wa inna ilaihi ni kike wata wizi <laughs> ki baki wani sako mu je ki ji. Eh? Eh zan baki wani sako ne mu je. Mu je. Wani eh, um, um. Ah, zan sauke miki sako ne shiga mu je. <laughs> Zan yi zan miki eh, wani sako ne kin ji. <laughs> Yawa. ai,

kaina za ka dawo? Eh? Ka biyo ka duba ka gani mace ce fa? Gwara ni ka da da ka dake ta. Ma ce? ko matar ta ce an baka ita danka da ke ta ne haka iyayenta suka ce ma kai ne waliyinta ko ni ba waliyinta bane kai ne mujahilinta ba ni duk ba ɗaya daga ciki amma abin da nake so da kai ni tun su jikina ba mana ai ko ni ba za ka yi irin wannan ba balanta na mace haka eh? ne to da Allah dan annabi a yi hakuri haka ya hakuri ka kare kin ga baiwa Allah ya hakuri kwantar da hankali to mu je gidan ta zafa mun ruwa wuce ki tafi gida Mu je gida su dafa mun ruwa. Ku ce ki tafi gida, ha ba mala. To yanzu ta kore ta da wajen zauna. Yanzu iyayenta suka ci wannan. Sai mu yi da kai. Billahi azim sai mu yi da kai. Sai mu yi da kai. Da ka dai da ka rinka dukan mace ba da hakinta ba. Bar fara ni kai. Fara ni kai mun nace. Nace gwara ni kai mun. Wallahi gwara kai ni kai mun. Wallahi ci da addini. ka zo kana cin mutuncin mace kowaye kai mu in yi so mu ka zo ka yi da mu rayuwa yau ta rute yana ci da ajiri haka cin a duniya cin a duniya <laughs> abin daɗi dai hajiya wallahi yarinya tana can a gidan miji ai shine har da ciki ayo dama sun balaga ta rika wayo ai dama abin take jira ai ka dauka ai ko gashi nan ta gamu daga manta inna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya kuka ina miji menene kuma banda wannan mutumin ya ji ya ɗiba abubuwan sai ya ce shi ya kama ni na ta duka zuba da bai san darajar aure duka <laughs> A yanzu an daina yayin duka aure. Ba ma yayin duka ba. Ni da kaina ni da ita. ta mun magana tana son sana ce wannan ba irin ajinki bane ba irin kalanki bace mm-hmm. Mm-hmm. ban san me i bata ba asiri i mata a'a bata wani abu ya dadin baki ne oho eh. ta ce ita sai ta aure shi nace mata to ban so aka auren nan ba kika makale kowa yake jin bari zai ga woho albarkacin aure ne komi makaddari ne to ki zauna ba za ki koma ba zai zo zai saman da kuma ya da ki auren sa wallahi بالله من الشيطان الرجيم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 العزيز الغفور الذي خلق tsaya ta haƙuri da na kuka tarihin duniya kaf babu wanda izo da labarin cewa kuka yana magance abin da ya damu zuciya babu shi a yi bayani abin da za a iya magancewa a magance wanda za a roƙi Allah ya magance a roƙe shi ya magance. Watan baba abin da yake faruwa shine ne gidan nan nawa. Baba, da farko dai babu isasshen abinci a wannan cikin gidan namu. Sannan baya dawowa gida. Sai sha biyu na dare ko karfe ɗaya. Sannan baba ga duka. bani da incin matsayin matarsa da zan ba shi shawara abin da kake yi ba daidai ba ne ya saurare ni ba abin ya yi na yi hakuri na kansa to ya hakuri shi ma magaji kin san halinsa kuma daidai ne don kin damu da irin wannan abin da nake roƙon shi ki hakuri rabona da in sa magaji a idan nan nawa na kusa tv wane uku ma amma dai zan lalubo shi in allah da zan ja masa kunne ki yi haƙuri